Yanzu sai ku dibi hoto na goma sha tara, haikali domin Ubangiji, littafin tarihi na ɗaya, Sura ashirin da biyu, aya ɗaya zuwa sha tara. Dauda dai ya yi zunubi zuwa ga Ubangiji, amma duk da haka yana ƙamnar Ubangiji kuma yana son ya bauta mishi. daga nan ne ya so ya gina ma Ubangiji wani haikali domin ya bauta mishi, amma Ubangiji ya ce mishi, Ba za ka iya gina mini haikali ba, dalili kuwa ka kashe mutane da yawa, ka zub da jini, amma za ka sami wani ɗa, sunan shi Sulemana, shi ne zai gina mini haikali, kuma zan ƙarfafa gadon sarautar shi. Kamin ya mutu, Sarki Dauda ya yi abubuwa da yawa, ya yi shirye-shirye domin gini, amma Sarki Sulemana shi ne ya yi ma Ubangiji haikali. Wannan haikali da aka gina yana da kyau ƙware da gaske, sai da aka yi shekara bakwai ana ginin shi. Nan ne banin Isra'ila ke zuwa suna bauta ma Ubangiji, wannan kuma shekara ɗaruruwa, ba su mance da sarki dauda ba kuma, domin ya zama ɗaya daga cikin manyan sarakuna nasu.